يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار yan uwa assalamu alaikum yau kamar yadda muka sani 28 ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 kuma hudu ga watan daya miladiya haihuwa annabi Isa alaihi salam ko dauke shi zuwa sama da Allah ya shekara goma sha tara, Allah ya kawo mu wannan yammaci na wannan rana ta juma'a a tare da babban malaminmu Sheikh Musa Yusuf Akadu Sunna wanda ke ganin karatuttuka a sunna tv da sauran tashoshi abin gaza za su san shehin malamin kuma ya gabatar da tafsiri shekara biyu insha Allah na azumin watan ramadana a garin sokoto Allah ya sanya dan uwa saifullahi awal ya samu karuwa irin ta aure ya daji sai da ya gayyato mana malam ban yi tsammanin malam ya taba zuwa wannan garin irin wannan gayyata haka ya zo ya gabatar da wani abu ba na watan wa'azi da nasihohi wala Allah ina jin yau ne farko in ma malam ya zo to ba dai misali kila gayyar official irin wannan gayyatar ba Allah ya kawo shi a yau ɗan uwa sai a yi haƙuri kamar yadda muka so malam zai yi firi kutuba ko ma ya kutuba a cikin ɗayan masallatanmu da muke da suna wannan gari to tafiya ne abinda Allah ya so da dama tsakani da Allah har mun yanke tsammani da zuwan malam dan mun yi sallar isha'i mutane sun tattaru an tafi in ban da ƴan wasu samari haka matasa suka iso ni ma har zan kada abin hawa na in tafi sai na gari ya kamata in buga waya in ji shi yaya abin yake ya aka ce malam sun mutu kafin na ce to masha Allah su ma samarin nan suka ji ƙarfi suka shigo masallaci muna fata Allah ya saka da alkhairi abubuwan da malam zai wa'asar da mu muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mana albarka akramakallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa ba'du ina muku gaisuwa wacce farkon ta yake dauke da amincin Allah tsakiyar ta rahamar Allah karshen ta albarkar Allah wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda malam mai gabatarwa ya faɗa a munasabar wannan haɗuwa akwai ɗan uwa a wato saifullahi lawan abdullah da kuma malama halimatu aliyu ɗan arewa wanda allah maɗaukakin sarki ya rufa masa asiri kuma ga shi yallaɓe ne ina nufin soja ne ya yi aure da aka raguwar samari da ba su da aure suke zazzara ido muna roƙon allah ta'ala allah ya sa musu mafita ina ganin ba mu shiga ba sha Allah ya sa musu mafita kun san aljanna duk yadda take da ni'imominta Allah madaukakin sarki da yana faɗa cewa sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون سيتي وحور عين me ma'anan hur ita ce matar da idan ta yi baki bakin ya zama sidik baki fitik baki sannan sai kuma ratsin fari sal fari kal fari fat ya zo ya ratsa cikin baki sidik baki fitit baki wulik shi yasa Allah ya ce wa hurun i, don baka gane ba sai ce ka amsalin lu'lu'il maknun kaman wani diamond ne yake da sai aka bude shi ya zaka ga yana sheki yana daukar ido da haka shi yasa da Allah ya ƙara zuwa can gaba ya ce wa furshin marfu'a sai ya ce inna ansha'ana hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban atraba to ni yadda aljanna take hadisi ya tabbata hadisin al-Imam Abu Sa'id al-Khudri yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya faɗi cewa inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halicci aljannar zama wa banaha Allah shi ya gina ta da hannun shi sai ya ce labinatan min fitta wa labinatan min zahar, bulan da aka gina aljanna da shi bulo ne na zinari da azurfa sannan idan aka ɗauko bulan zinari da bulan azurfa abinda ake sawa a matsayin simintin da yake riƙe shi shine wato almiski shine simintin sannan ya ce turɓa gidan za'afaran sannan wa a ɗan ƙananan tsakoyin da aka ji aka zuba a gidan sai ce diamond ne to wannan gidan duk yadda yake da kamala Allah subhanahu ta'ala da i zaunar da annabi Adamu ciki sai da ya ce masa qulna ya Adamu sun anta wa zawjukal janna ku zauna da kai da matarka a aljanna to shi yasa za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ɗaya daga cikin asbabu da ya ce a yi aure ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma na farko ginshiki na farko a samu mawadda soyayya soyayya ita take bada as-sakanu natsuwa sannan ita take bayar da jin tausayin juna yayin da aka zo zaman auren to shi yasa muna roƙon Allah samarin da su ba su yi aure ba Allah ya rufa masu asiri wanda kuma suke da shi Allah ya kawar da matsaloli a daina samun matsaloli wanda ba su da matsaloli kada Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu saboda zama ba aure akwai matsala domin Allah madaukakin sarki da yace uhilla lakum laylata siyam ar-rafs ila nisaikum sai yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna libas da Allah madaukakin sarki ya faɗa idan yanzu mutum ya ɗauki tufafi ya sa a jikin shi Karanci ko ba komai zai maka abu na farko zai kare maka tsiraici na biyu imai da kai mai mutunci na uku zai sa ka zama akwai kwalliya a jikinka shi yasa tsiraici a larabci ake ce masa sau'a yanzu ana zaune a masallacin nan da wani zai tashi yanzu ya cire kayan sai dai ka ji ana inna lillahi wa inna ilaihi ku rike shi an samu matsala to in fa mutum ba shi da aure sai a hankali da ka ga ludayinsa kore in ka ga mutane sun haɗa a ɗaki ana kwana wajen mutum takwas an yi kai da kafa to marasa aure ne wani ma wandansa shi ne fulansa don a ciki zai cusa kayan kare da yadda ta samu ya kwanta in ka mutum a cikin watan ramadana ya zo yana ture-ture da yara a watan mai sai da kosai yana mai kosai da allah a bada sana ta yadu allah yara sun riga ka to mara aure ne to shi yasa idan mutum ya kai ta zuru ala wazana mazuru to za ka ga in ba sa abu ya fara kwaikwayon ɗabi'u irin na dabba yanzu shi ya laɓe da ya aure ne da zai koma gida idan yanzu bayan sa yana kake sai ya tuɓe rigarsa sai ya ce matarsa ta so samu bayan shi kuma mara aure idan bayan sana in ya ture mai rigar ba sai dai nemi bango ciki saboda haka Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri abinda aka ce za a yi magana a kansa a wannan haɗuwa da ƴan uwa ina ganin abin da yake da alaƙa da wato gudunmawar da ya kamata al'ummar musulmi su ba wannan addini na musulunci don gina shi akan abubuwa ne guda biyu aya ɗaya a cikin suratul hashri sannan ayoyi guda biyu a cikin suratul safat ko cikin suratul safi aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce mana ya na ladina ta taqullah ya fi masu imani ku ji tsoron Allah wannan kira da Allah madaukakin sarki yayi kira ne da Allah madaukakin sarki imaimaita shi a cikin alkur'ani gurare ya kusan kai tamanin da tara shi ya sa malamai suka ce da Allah ya tashi a ƙur'ani irin wannan kiran a muƙabilin imani kafirai su ɗaya musu wannan kiran a ƙur'ani ya ce ya ayyuhan na kafaru a tajirin yawa Don a nuna maka cewa kafirci da kafiri ba su da wata kima a wajen Allah amma masu imani da Allah ya tashi idan ga maimaita wannan kiran shi yasa abdullahi dan mas'ud yake faɗa yake cewa duk inda ka ji Allah madaukakin sarki yayi wannan kiran ya ce ya ayyuhal ladina amanu to in tafiya kake ka tsaya in a tsaye kake ka zauna idan a zauna kake yace ka ƙara zama da kyau wani abu zai fito daga wajen Allah ko dai zai ce maka kai ko ya ce maka ka bari shi kuma dan adam tsirarsa ga baki ɗaya a duniya da lahira tana da alaƙa da ya yi ko ya bari shi yasa za mu ga a cikin suratul ƙiyama. da Allah ya gama maganan halittar ɗan adam ya fara da suratul insani ya ce alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna Sun makana alaƙatan fa khalaqa fa sawwa sai ce fa ja'ala minhu az-zawjayn wal unsa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al mauta yana gama sai ce hal ata ala al insani hinun min ad dahr labari ya taɓa zuwa ma dan adam an yi wani lokaci wanda lam yakun shay'an mazkura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba kowa a cikin ma'anan wajen kafin a ƙaddara aure tsakanin babarsa da babansa lam yakun shay'an mazkura Allah ya ce inna khalaqana al-insana mu ne muka halicci dan adam min nutfatin amshadin nabtalihi daga digon mani wanda muka cakuɗa shi ya koma jini ya koma mudga. sannan Allah ya ce faja'alnahu sami'an basira to wannan ibali eh, wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa za mu jarrabe shi to tun kana ciki kafin ka zo duniya Allah ya ce zai jarrabe ka za a jarrabe ka in ka zo wannan duniyar da samu za a jarrabe ka da rashi idan ka yi dariya yau gobe za ka yi kuka shi yasa ya faɗa a cikin suratun najm ya ce wa annahu huwa adhaka min wa annahu huwa wa abka dariyar da kake yi da kukan da kake Allah ne yake saka in Allah ya ce sai ka yi da sai ka yi kuka ba halukin da yake saka dariya sai ka yi kuka in ka kirga riba yau to ka jira gobe hasara za ta zo maka in kai farin ciki yau gobe za ka yi bakin ciki in ka samu nasara karyewa na zuwa gobe in matashi ne ka jira tsufa yana zuwa gobe kana da lafiya yau rashin lafiya zai zo maka gobe wannan shi ne to jarrabawa mafi girma da Allah ke ma ɗan adam a wannan rayuwar ne a jarrabe ka da abu biyu a ce maka yi a ce maka ka bari ita ce jarrabawa mafi girma shi yasa malamai suka ce duk wanda ke so ya gane cewa yana da alamar arziki duniya da lahira to ya auna kansa da abu guda biyar na farko ka auna ka gani kanka kana daga cikin mutanen da idan Allah subhanahu Ta'ala ya ba su yi musu ni'ima suna masa godiya galibi za ka samu mutane a muƙabilin ni'imar da Allah ya yi musu godiyan maye suke masa yana ga shi wannan wanda ya sanadiyarsa aka taru aure wani da ya yi aure da ka samu a irin wannan munasabar in an ce yau ɗaurin auren to tun jiya za ka ga an fara gayyato makaɗa da mawaƙa da matsiyata a tafi cocktail party picnic party jahannama party sakara party a je a tokano Allah rigima a can sai a dawo kuma wai ana sa ran aure ya albarka ɗaya to ka dinga auna kanka ka gani idan Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima aiki kake yi mai kyau a matsayin godiya akan ni'imar da ya maka wannan ita ce alama ta farko na biyu shine Allah subhanahu wata'ala ya hana ka sai ka duba ka gani idan Allah ya hana ka ya jarrabe ka da abu mara daɗi kana yin haƙuri wasu an ba su ba godiya ba wasu an jarrabe su sun kasa haƙuri sana abu na uku kana cikin waɗanda idan suka yi Allah ba daidai ba a koda yaushe suke gane sun yi ba daidai ba su koma su rissana su nemi tuban Allah subhanahu wata'ala na uku ko na hudu da na biyar shine kana cikin waɗanda in Allah ya ce a yi abu suke ƙoƙarin sannan kana cikin waɗanda in ya ce a bari suke ƙoƙarin bari in kana so ka gane kana da alamun arziki duniya da lahira to ka auna kanka da abubuwan nan guda biyar ka gani to shi yasa a wannan ayar Allah madaukakin sarki yi kira yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur me ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li lighad Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku masu imani ku tsoron Allah sai ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat gadi kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta na aiki dan gobe ba ina nufin gobe yau muna muna ne a yau muna daren asabar ba juma'a ne. jiya ne muke daren ne yau da gari ya muna ranar ne da rana ta faɗi ba magana juma'a mun shiga daren asabar ba haka ba Allah lissafin yake ba galibi mutane suna ta'amuli da lissafin bature ne ka san shi kuma bature manya ne shi yasa wani watan nasa sai ka ga mai 28 wani mai 29 wani mai 30 wani mai 31 amma shi watan Allah 29 ne ko 30 shi yasa a lissafi na Allah subhanahu wata'ala dare ne yake fara zuwa sannan sai wuni ya dan haka Allah ya faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun kowace rai ta duba ta gani ma qaddamat ligadin mai ta gabatar wa kanta da shi dan gobe wace gobe ba wai fa gobe asabar ba a'a wata gobe ce wacce za ta zo kuma sai ta zo da da ka tashi daga cikin kabari ka tsaya gaban Allah duk irin yanayin da ka samu kanka a ciki na yadda Allah ko fushi na Allah to da shi Allah zai maka mu'amala sannan malamai sun ce a nan wajen Allah ya kira ta ya ce mata gadan ne gobe kamar yadda kake da yaƙinin idan kana daren yau gobe asabar ranar gonin yana da saurin zuwa ko bai da saurin zuwa yana da saurin zuwa shi yasa Allah ya ce mata gadan gobe in baka gane ba a wasu guraren Allah ya sha faɗa yana nuna maka cewa wannan wunin yayi kusa Allah ya ce azifatul azifa azifatul azifa laysa laha min wani wajen ya ce innahum yarawnahu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarida wa ma amru sa'ati wa ma amru sa'ati illa kalamhil basri huwa aqrab eh Allah madaukakin sarki yace azifatul azifa mai kusantowa ga tanan tana kusantowa yace innahum su mutane ya raunahu ba'ida suna ganin wannan wunin fa yana da nisa Allah ya ce wa narahu qariba mu kuma muna ganin wunin fa gashi nan ya kusanto sannan Allah ya ce wa ma amru sa'ati al'amarin tashin alkiyama wannan wunin da Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi bai kasance ba a wajen Allah illa kalamil basri kamar ka bude fa idan ka bude Allah ya ce ya ma fa haka kusa a wajen shi yasa Allah ya ce mata wal tandur nafsu kowace rai ta duba ta gani ma qaddamat li gadi me ta gabatar wa da kanta dan gobe alkiyama ka tambaye kanka me kake yi yanzu kana tsammanin wani ne zai gina ma lahirar ka ba kai bane zaka gina ta wani daga cikin sarakuna na musulunci ana ce masa Suleiman bin Abdul Malik ya shigo madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna cikin ta kafin ya batte ya tambaya ya ce a nan garin yanzu wani mutum ne in rage daga cikin wanda ya zauna da sahabban annabi wanda za mu saurari hadisan annabi daga kuri shi aka ce masa akwai mutum ɗaya da irage wani malami ana ce masa malam abu hazin yi ka aka kira shi yanzu ya ce a kara makallahu duk wani mutum a garin nan da ake faɗa yana daga cikin masu girma manya sai da na yi ido biyu da shi amma kai ban ganka ba ya ce ina roƙon Allah ya tsare ranka ya daɗe kada ya yi magana cikin abin da ilimi bai gudana tsakanin ni da shi ba sai ya ce to ina da tambaya da nake so in maka a matsayina na mai mulki yalla ba ya ce masa na farko ma baluna na karahul me yasa muke gudun mutane muke kinta sai ya ce masa li'annakum ammartu dunya wa karatun akhirata saboda kun raya duniya sai kuka rusa lahirar sai kuwa yake kyamar ya tashi daga ginannan gida ya tafi rusa shi a nan cikin jihar katsina idan kana da gidaje guda biyu ɗaya a fashi, ɗaya a huntuwa gidanka na hunto ya fi gidanka da kake zaune a malin fashi ginuwa ran da ka tashi daga malin fashi ka koma hunto kana da damuwa saboda kana da tabbas inda ka tafi ya fi inda ka bari amma idan gidanka na can kango ne wannan gidan shi ne gidan ne a zo rana ɗaya a ce maka ka tashi daga nan gida ka tafi kwangon gida akwai rigima ko babu akwai to galibinmu. yadda muka yi tarkibi wajen gyara duniya ba mu damu da gyara lahirar ba shi yasa kowa saboda ya san alaƙarsa da Allah akwai matsala shi yasa yake kyamar ya tashi daga duniya ita fi lahira wannan ita ce amsar da ya bashi ya ce masa me muke da shi a wajen Allah gobe alkiyama ya ce ka gito da kanka ƙur'ani zai baka amsa ya ce a ina yace Allah yace innal abrara lafi na'im wa innal min innal abrara lafi na'im mhm. wa innal fujjara lafi jahim Allah yace innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim kuma kowa a cikin mana in shi na Allah ne tsakaninsa da Allah wallahi shi ya sani saboda barin insana ala nafsihi kowa a nan wajen ya fi kowa sanin kansa sama da duk wani wanda ya sai shi ka fi kowa sanin kanka da haka wannan ita ce amsar da ya baki ya ce kun rusa lahira sai kuka gina duniya sai kowa yake kyamar ya tashi daga ginannen gida ya tafi gidansa rusasshe wanda bai gina ma kansa komai a lahira ba Al'imam abu isa mai manzu ta'iyya yana faɗa yana cewa wata ara illa bista laha thiyabun wa tuksa in ha khala'at in kace sai ka sanya tufafi na duniya duk abin da take so shi zaka yi yace to gobe alkiyama sai kai tsare ce ko yace wata tashhadu kullu yawmin dafna khillin amma ka annaka la turadu bima shahidta kowane wuni idan gari ya waye da kai ake gangarawa mutumin da yake lamba ta ɗaya wajen soyayya da kai za a je a binne shi amma a dawo kaman kai ma ba za ka gangara ma abin da ya gangara ba sai ya ce to walam tukulam lita'amurha walakin fa fajidta liman kulikta ba halicce ka ba dan ka dawwama a cikin duniyar nan an halicce ka ne ka ɗauki duniyar kawai ta zama wajen tsallakewa Ka yi ƙoƙari akan abin da aka halicce ka akan shi akwai wata magana da malamai suke yi cewa in mutum in ka taɓa jinyar wani ya mutu a gabanka ka duba da kyau ka gani suna cewa wai wa fi qabdi kaffi tifl inda wuladi dalilun ala hirsil murakkab fil hayy lokacin da aka haifi yaro zai zo duniya hannunsa a dunkule wannan alama ne ya to fa ya riko abubuwa zai zo za a yi gwagwarmaya da shi su ya nemi duk abin da ya kamata a nema na rayuwar duniya amma wa fi basdiha inda mamati isharatu duk kuma wanda ya mutu ka daya kan shi ka za zaka ga ran da zai koma zuwa ga Allah hannun ba a dunkule yake ba a buɗe yake isharatu nuni yake cewa ala fanguru anni kharastu bila shiri ku kalla ku gani na zo duniya kuma zan fita daga cikin ta ba komai yadda na batta ba komai a hannuna kuma da kuke ƙi a kaina haka za ku batta ba komai a hannunku wannan shi yasa Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi kowace rai ta duba ta gani mai ta gabatarwa da kanta dan gobe alƙiyama. sannan Allah ya ƙara cewa wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah sai ya ba kowa labari akan abin da ya dan kwararre ne ya san abu sa da bayansa wannan shine matashiya ta farko abu na biyu a cikin suratul safi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa min huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa Allah ya ce huwal ladhi shi Allah shine wanda arsala rasulahu ya aiko dan sakonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bil huda da shiriya sannan wa dinil ya aiko shi da addinin gaskiya shine addinin musulunci dan ya rijayar da addinin akan kowane addini a duniya ko da kai kafirai sun ki ko da mushrikai sun ki ina faɗawa mutane cewa matsalar kawai yanzu wallahi ba wai mushkilar daga masu yaƙar addini take ba daga gurinmu ne mushkilan ba daga masu faɗa da addini ba ne daga gurinmu ne daga gurinmu mushkilar take sayyidina abubakar ya tura khalid bin walid zai je yaƙi runduna ta rumawa adadin musulmi bai wuce dubu ashirin da wani abu ba adadin wanda ba musulmi ba ya kai mutum sama da dubu ɗari ya aiko ya ce masu suna buƙatar ƙarin rindina wanda za ta tunkari wannan rindina sai na bakari rubuta takarda ya aika masa ya ce masa wallahi ba na jin tsoron za a iya zuwa a yi nasara saboda ƙarancin ku ina jin tsoron a zo a yi nasara a kan ku saboda zunubin da za ku ya ce wannan kawai shi nake jiye muku zo malamai sun yi maganganu da rubuce-rubuce a da da kuma yanzu addinin musulunci addini ne na Allah shi yasa kalmar addinu a Qur'ani ta taɓa zuwa musanna ba ko jam'i da take zo dan Allah ya nuna cewa tunda annabi Adamu iso duniya har Allah ya cike da annabin ƙarshe annabi Muhammad addini kwaya ɗaya ne in dai a wajen Allah ne shine addinin musulunci shi yasa za ku ga kullun yaƙar addinin ake yi masu yaƙan suna yaƙar shi sai kuma a ga ya ɓullata inda ba a yi tsammani ba ya ci gaba da ainihin wato yaɗuwa kuma addinin fahimtarsa ake yi kuma addinin shigarsa ake kuma addinin gane addinin ake yi. shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya aiko annabi da wannan addini dan ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kai mushrikai sun ƙi wannan haka tsarin na Allah yake ni na sha faɗawa mutane na ce ina da confidence kuma da shi nake kwana da shi nake tashi babu wani mahaluki a doron ƙasa da zai iya samun ƙarfin da zai iya murƙushe addinin Allah babu wallahi babu shi wani mutum wai wanda zai samu ƙarfi a doron ƙasa ya shafa addinin musulunci a doron ƙasa na rantsi da Allah ba wannan mutum duk yadda kake ganin halin da musulmi suke ciki a wasu gurare a yanzu ka je ka karanta tarihin ta. wasu mutane ne aka yi wanda ibnu asakir da ya zo zai rubuta tarihinsu sai da ya ta kwanta ya rubuta ko kan ya rubuta yace saboda ta'addancin da suka yi wa musulunci wayannan mutanen baya tsammanin ko ya juzo ma duniya suka bayyana za su yi banna da ta tafi yace saboda halin da musulmi suka shiga ciki a wannan lokacin da firgici da tashin hankali da tsoro idan ɗan ƙabilar ta tare hada da musulmi a hanya ba fa makami a hannun shi sai ce masa kai jira na ana ba fa makami ba sai ce jira shi kuma wallahi ba zai iya gudu ba sai ya yi tafiya ya je guri mai nisa ya ɗauko makami ya same shi a tsaye kashe shi saboda tsabar tsoro da firgici da musulmi suka shiga a wancan lokacin amma wannan bai iya sa addinin musulunci ya zama tarihin sa ake a doron ƙasa ba har yanzu yana nan da haka Allah maɗaukakin sarki yace innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu min innal ladina kafaru ya ce innal ladina kafaru wanda suke kafire ne yunfiquna amwala za su dauko makudan kudin su su kashe li yasuddu an sabilillahi dan su bata addinin Allah su hana ayi addini Allah ya ce fa sayunfiquna da sannu za su kashe kudin summa takuna alaihim hasab sannan sai sun yi bakin ciki da dana sani akan kudin su da suka kashe saboda suna ji suna kallo Allah ya ce summa yugula gula sannan sai an rinjaye su in ji Allah madaukakin sarki da haka a nan wajen da Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun a gaba Allah ya dora al'ummar musulmi abinda za ta kare mutuncinta yace ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ya Allah sai ya sake kira ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani hal adullukum ala tijaratin shin ba zan yi muku nuni akan kasuwancin da idan kuka zo kuka saka hannun jari a ciki ba wannan kasuwancin shine tunjikum min azabin alim wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kaga kowa zai so ya kasuwancin da zai shiga wanda zai tsirar da shi a lahira to lokacin da kowa yake saurare ya ji wani kasuwanci ne wanda zai tseratar da mutane daga azabar duniya da lahira sai Allah madaukakin sarki yace tu'minuna me tu'minuna billahi wal yawmil tu'minuna billahi wa rasulihi wa rasulihi sai ce na farko tu'minuna billahi ku yi imani da Allah daya Allah ba shi da alaƙa da kai ko kai ɗan gidan waye kowa ya haife ka idan alaƙarka da kai ta imani ta lalace wannan karatun an ana yin shi a nan ƙasar awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu amma fassara ko ake da yawan mutane ba su gane karatun dole imani sai ya gyaru aqidar mutane ta yi kyau sannan alaƙar mutane za ta zamanto da Allah ba ta da matsala idan mutum ya karanta ƙur'ani daga bangon shi zuwa bangon shi duk abin da za ka ci karo da shi na haƙƙi bai fita daga ɗayan biyu imma ko haƙƙi ne tsakaninka da Allah ko haƙƙi tsakaninka da bayan Allah kiyaye waɗannan haƙƙoƙin guda biyu shi yake sa ka zama al'abdus salihu bawa na kirki nagartacce a wajen Allah to tu'minuna billahi imani da Allah wannan shine abu na farko imani kuma yana da abin da ke sa ya lalace kamar yadda yana da abin da ke sa imanin ya ingantu sannan ba za a ce ka imani da Allah ba sai ka ƙudurta abu guda hudu na farko dole ka yarda cewa Allah akwai shi sannan shi ne na farkon da farkon ba ta da farko kuma shi ne na ƙarshen da ƙarshen ba ta da ƙarshe shi yasa kowace alwahidu tana da athaniya amma shi Allah alwahidu nashi alwahadaniya ce wacce la thaniya laha shi yasa wani wajen in baka gane ba idan ka da ƙur'ani yana cewa wa ilahukum ilahun me wa ilahukum ilahun واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ياتي وإلهكم أبن بوتركم إله واحد أبن بوتاني واحد تو واحد akwai salis akwai rabi to shi wahadaniyarsa wahadaniya ce wacce babu na biyu shi yasa ya kawo shi wani wajen yace qul huwallahu ahad ka ce Allah shi shine makaɗaci to ka yadda na farko akwai shi na biyu idan ka yadda akwai shi sannan ka yadda samar da halitta daga babu da samar da buƙatar ta da ɗaukar nauyin ta sama da ƙasa ba wanda yake da ikon wannan in ba Allah yayin da ka yadda da wannan to shi kuma ilizim ta maka ka yadda babu wanda ya canta a bauta masa a wannan doron duniya in ba Allah sanda Allah zai halicce ka yake cike cikin cikin mamaka dan Allah wane ne iba Allah gudunmawa gurin halitta to sai mutum ya zo duniya da an ce a bauta ma Allah shi kaɗai kar a shi da kuwa sai a hau rigima da shi wani ma ya kanana ka ya za a ce Allah ɗaya Allah ɗaya to sannan ka yadda Allah yana da al-asma'u wal sifatu sunaye da sifofi wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala wannan shine abu na farko tu'minuna billahi sannan wa tujahiduna fi sabilillahi tu'minuna billahi wa rasulihi sannan ku imani da Allah da kuma annabinsa dan haka bayan imani da Allah da annabi wannan shine gaba ta farko sannan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum sai ku yi jihadi da dukiyarku sannan ku yi da kawo kanku to a nan wajen nan ne inda rigimar take galibin mutane duk lokacin da aka faɗi kalmar jihadi hankalinsu bai tafiya ga kowane irin abu yana tafiya ne zuwa ga kawai abin da ake nufi da jihadi shine ɗaukar makami jihadi na farko kai a kankin kanka ya za ka zama mutumin kirki ka ya ƙishe ɗan da zuciyarka ka zama mutumin kirki yanzu al'ummar nan tamu muna da rauni wajen jihadin ta'alimi jihadin karantarwa annabi muhammad ya zauna shekara ɗaiɗai shekara goma sha uku a garin makka banda karantarwa ba abin da yake damar da muke da ita a wasu gurare yanzu na kiran mutane zuwa ga addini ka kashe titi ka ce za ka yi wa'azi ka zo ka sa abu kana karatu duk duniya tana biye da kai tana kallon ka irin wannan damar da annabi ya same ta a makka wallahi da biban makka ya tafi madina ba ta kura shi aka a makka aka hana addinin yaɗo aka hana karantarwa aka takura musulmi bala'i bala'i dole annabi ya ce wasu su tashi su tafi ƙasar habasha tun kafin a hijira a tafi madina an azabtar da wasu an kashe wasu a cikin wannan yanayi amma mu ga mun muna da dama ta mu karantar da mutane mu kira su zuwa ga addinin Allah amma muna da matsala ta wannan bangaren shi yasa zamu ga a Makka ne Allah madaukakin sarki ya faɗa masa yace fala tuti'il kafirin jahiduhum min fala tuti'il kafirin jahiduhum bihi jihadan kabira da haka wannan da Allah yace wa jahiduhum bihi ka yi jihadi ka yaƙe su da shi alƙur'ani jihadi ne na karantarwa ba jihadi ba ne na ɗaukar makami domin rayuwa ce ta makka ba rayuwa ta madina ba dukkan ayoyin da suka zo suna maganan jihadi to suna maganan jihadi ne a lokacin da annabi ya tashi daga mataki na malami mai karantarwa ya dawo yanzu shi gwamnati ne a tsorati an baro rayuwar makka an dawo rayuwar ina madina to don haka wannan shi shine abu na farko jihadu ta'alimi jihadin karantarwa yau ma'al asafi shadi tare da bakin ciki mai tsanani sai ka samu ƙasar da kai kake rayuwa kyakkyawar wuta da kyakkyawan abinci da kyakkyawar rayuwa mai daɗi babu amma kana zaune sai ka ga wani mai jan kunni bature ya taso daga ƙasar da komai akwai na rayuwa a ƙasar shi ba a ɗauke wuta kuɗin kashewa ba matsala ba ne ya baro ƙasar ya shigo yankin ku don ya tallata addininsa na kiristanci amma kai kana zaune ba gudunmawar da kake iya ba a muna da wannan launin ko ba mu da shi akwai yanda ban sani ba a irin nan guraren in aka ce maka irin manyan motocin nan luxurious da suke ɗaukar mutane daga kano zuwa lagos ko daga kaduna zuwa lagos duk motar da za ka tashi daga tasha sai ka ga wanda zai tashi a cikin mota ya ce zai wa'azi wai mai bishara ba ka haka yi wa ya kamata ya zamanto a duk inda suke talla addinin su musulmi mun yi rauni ta wannan bangaren shi yasa sai ka samu a jiha irin wannan ta katsina har yanzu akwai guraren da akwai mutanen da ba su musulunta ba kuma al'umman musulmi sun kasa kai musu tallar addini saboda rauni jihadu ta'ali kana ji kana kallo wasu za su taso daga wata uwa duniya su zo su shiga su kai musu kallar addinin kirista wannan bangaren akwai matsala mala albani Allah ya ji kansa yace sun taba tasowa daga fatako da shi da wani wanda ba musulmi ba ya ɗauko shi zai kawo shi arewacin Najeriya a mota yace suna cikin tafiya sai suka fara tattaunawa da shi sai abin ya zama musu musu da shi yace to da ya fahimci yadda shi ya san ma babul din shi a matsayinsa na wanda ba musulmi bai ma san babul din ba to kaga jayayya da wanda ba shi da karatu wahala kawai za ka sha dan da ka iya magana sai ka gama ce ƙarya ne shi kuma ta abu ba sai an yi karatu ake ba duk wanda ya magana za ka yi cewa ƙarya ne ba wahala shikenan ya ce masa to yanzu dai idan kana da tambayar da ta shafi addinin musulunci kai mu ya zo yana masa tambaya a an ce musulunci kaza ne musulmi kaza ne ya ce masa a kaji kaji kaji yadda abu ne to da ya kawo shi nan za ra shi yake faɗa masa da bakinsa ya ce wai dama haka addinin ku yake da manufa mai kyau ya ce wallahi da addininmu ne yake da waɗannan manufofin kamar yadda addinin ku yake wallahi sai mun yada addinin ta kowane hali har sai an yadda da addini duk sanda dan banza ya tashi tsaye dan kirki ya zauna dole a samu matsala dole a samu matsala mun yi rauni wajen jihadu ta'alimi jihadin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ballighu anni walau aya malamai suka ce a cikin ballighu akwai wato a taklif kallafa don umarni annabi anni akwai a tashiri girmamawa da mutuntawa don saƙon daga wajen annabi walau aya akwai takhfif sauƙaƙawa iya abin da ka sani ko aya ɗaya ne a matsayinka na musulmi a duk inda ka samu kanka ka yadda kai wakili ne na annabi muhammad haka ko me zai faru sai ka yi talla addinin musulunci amma yanzu abin bakin ciki wasu musulmin ne ma a guraren da suke ba sa so su bayyana a matsayin musulmi shi yasa sai ka je wajen babban mutum idan wanda ba musulmi ba kaje wurin shi farkon abin da zai fara maka barka da zuwa ofishinsa ya ajiye hoton wani an ce jesus ne shi zai fara maka barka da zuwa da haka duk yadda za ka yi farkon abin da zai fara tallata maka addini shi a daidai lokacin da al'ummar su wasu ba sa so su jingina ma zuwa ga addini wannan ita ce matsalar mu ta farko da muka samu wajen jihadin karantarwa muna da rauni Na haka Allah ya ce tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna da ku jihadi jihadin farko da za ku fara yi jihadin ta'alimi jihadin karantarwa me manufar shi dan addinin Allah ya daukaka wannan shine abu na farko abu na biyu a ƙarƙashin sa sannan akwai jihadul mali sai kowa ya fito da kuɗi sannan addini ne yau in ka kalli tsarin wanda ba musulmi ba wajen fito da kuɗi su bayar don a yi addini ya sha bamban da tsarin al'ummar musulmi wajen fito da kuɗi su bayar don a yi addini a cikinsu duk wanda ka gani tun daga mai gasa masara a bakin titi tun daga sati biyu wata ɗaya akwai kuɗin da yake fita daga gurinta zuwa wata santa ta addini don addinin ya rayu amma mu a cikin mu akwai mai iya shekara na rantsi da Allah bai ba addini ko sisi ba in ma zai bayar sai ya ce ai an ce man zallazi yuqridu Allah qararan hasana qararan hasana sai ya duba in ya sai wani goro ko taba da canjin da ya rage shi zai zo bada sai ya ce an ce wai ka bada kalilan Allah ya baka kasiya in an ga limamin masallaci ya canza sabuwar riga wani ya ce to yana ba da shawara ya kamata a naɗa kwamiti ya gafa malam fa ya canza sabuwar riga anya kuwa ba kuɗin masallaci ifara da dima ba kuwa saboda yana ganin ba yadda za a yi limamin ya sabuwar riga in dai ba kuɗin masallaci ya ci ba jihadu ta'alimi muna da matsala jihadul mali muna da matsala wannan abu ne a fili yau masallacin nan idan aka ce za a gina shi irin wannan ta sai kaga shekaru ake ɗauka yanzu masallacin nan da za a ce a rushe shi a fasa masallacin a ɗauko wani mutum a bashi filin kyauta na rantse da Allah in ya tashi zai ginin shi kaɗai zai gina shi a matsayin gida ko supermarket kuma ba zai nemi taimakon kowa ba amma na Allah kan baiwa ko an haɗa an yi karo-karo bai mai ba zai wa. jihadul mali muna da matsala jihadul ta'alimi muna da matsala yau ƙasar nan najeriya nan banda an yi doka an ce haram ne kafa gidan tv ko gidan rediyo da sunan addini yanzu da da wannan dokar to in ka samu gidan cibi ɗaya biyu na musulmi ina tabbatar maka sai ka lissafa goma ko sama da wani abu na wanda ba musulmi ba saboda raunin kuma rauni ne na gangan saboda kowa bai ɗauki ajandar addini ita ce ajandar sama. shi yasa kake ganin gashi nan sanda kowa na na'isha mai ta faɗa cewa ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake in dai shi za ka yi ma abu to bai ɗaukar mataki kau da kai ike ikyale ba. amma in kana so ka ga balbalin bala'i ka shiga janibin Allah ka wani lokaci in annabi ya tashi zai magana har kalas sama sai ta canza saboda ka shiga janibin Allah to lokacin da annabi ya damu da abin da ya damu janibin Allah to sai Allah kuma ya fi damuwa da annabi sama da kowa shi yasa in kana so yanzu duka ga tashin hankali abinda in kai ma Allah zai kau da kai iyali ka kai ma annabi ka gani akwai sanda annabi ya ce zai zo ɗakin kaba ya sallah uku batu bin abi ma'aikin ya ce shi kuma ya rantsi da Allah in annabi ya zo ya sujjada sai ya taka wuyan shi annabi ya ce ni kuma zan zo zan yi sujjada ka zo ka taka wuya za ka ga abin da zai faru ya zo yi sujjada yan kallo suka tare ana cewa ka ƙara samana ya ƙi tun tunda ya ci zai ga abin da zai faru kuma ya tabbatar wallahi wani abu sai ya faru da annabi ya gama ba abin da ya faru ya ce na rantsi da Allah da na yi sujjada ya taka wuya da ranar mala'iku sun bayyana a makka kowa sai ya gansu dan tare za su kama shi daga nan kawai za a yi gaba da shi shi saboda ya san cewa akwai abin da zai faru shi ya ƙi to in muna so damuwar damuwarmu Allah ya ɗauke mana ita to mai zamanto abinda muka fi damuwa da shi abinda ya damu addini ta mu damuwar sai Allah ya ɗauke mana amma lokacin da kowa ya koma damuwarsa ita ce damuwa abinda ya shafa addini ba damuwarsa bane to shikenan kullum kuma sai kaga Allah yana ta buɗe ma mutane kofa ta damuwa a haɗa ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ya da kai jibi ku zubar gani haka za a yi kai wannan shine abu na biyu sannan sai an wa al'umma tarbiyya kan waɗannan abubuwan guda biyu tana iya satifan ta ba da lokacinta wajen aikin addini tana iya satifan ta ba da kuɗinta don a gina addini wanda ke iya ɗaukar kuɗin shi ya bayar ya ba da lokacin shi akan addini shi ke iya ɗaukar ran shi ya bayar in buƙata ta taso amma na rantsi da Allah duk wanda bai iya ɗaukar kuɗin shi ya bayar bai iya ɗaukar lokacin shi ya bayar a harkar addini wallahi tallahi idan addini yana buƙatar ran shi ba zai iya bayar ba wannan shi ne shi yasa a suratul tauba Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum ya أها أرديتم بالآيات الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا ku wanda kuke da imani malakum me ya same ku idan qila lakum munfiru fi sabilillah in dai aka ce ku zo ku ba addini gudun mawadan ya daga Allah ya ce ka ila al aqd sai kaga wasu suna sanokewa kowa yana ja da ba in kana so ka gane mutane na da uzurruka ka sanya aikin addini ka ce za a da lokaci ya tara sai an mafi yawanci sai an saba kowa sai ya ta kawo uzuri sai Allah ya ce araditum bil hayatid duniya min al akhirah to abin da yasa idan aka ce ku zo ku ba addini gudunmawa ta kuɗi ko ta lokaci ko duk abin da Allah ya hore muku wai shin kun fi rayuwa yadda da rayuwar duniya ne akan ta lahira shi yasa da an ce a zo kowa sai ya noki baya baya sai Allah ya ce to bari ku ji fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil wannan rayuwar ta duniya in dai ita ce za ka sa saboda ya yi mata shiri duk sanda aka ce ka zo ka ba addini gudunmawa kana nufiwa kana ba wallahi ka sani jin daɗinta in ka haɗa shi da abin da ke gurin Allah ɗan kaɗan ne kuma na baka a samun duk abin da ya fi daɗi a duniya ya fi matsala abin da ya fi kyau a duniya ya fi matsala ka nemi wanda suke da mata irin kyawawan nan ka san akwai matar da ake ce mata ganiya wacce ko daga cikin kicin eh, ta fito da zane ɗaurin kirji in ka kalle ta sai ka gane tana da kyau irin wacce da yadda ta gitta wani sai an waigo ana kalle kalle to in ka dai ka samu mijinta zai faɗa ma kuma irin bala'in da yake fuskanta ba ka wani yanzu kaza in za ka ci wannan bawan na sama ya fi daɗi amma likitoci za su ma yana da hatsari akwai cholesterol a ciki kai hankali fa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil Allah ya ce illa tansu illa tanfu wallahi in baku fito kun ba addinin Allah gudunmawa da lokacin ku da duk abin da Allah ya hore muku Allah ya ce yu'adhibukum azaban alim sai Allah ya azabtar da ku azaba mai radadi yanzu yana daga cikin abin da muka yi analysis yanzu matsalar kidnapping din nan da ake ta fama da shi a wurare da dama galibin mutanen da aka ɗauke su aka saka su ciki za ka ga fulani ba ka ba ne sawa'un wasu ne suka sa su ko su suka sa kansu amma dai masu yin aikin mafi yawanci za ka ga wayannan mutanen tambaya shin muna da gudunmawa akan matsalar nan ko ba mu da ita muna da ita mutumin yanzu kamar nan hanyar Abuja da aka kama yaro matashi shekara ashirin da wani abu shine shugabansu su sheke jagoranta sa a rayuwarsa bai taba karatun boko ba bai taba karatun addini ba ka faɗa min mutumin da bai san bai karanta komai na addini ba bai karanta komai na rayuwa ba yadda zai ji tausayin ka bai yiwa mu amfani da lokacinmu da kuɗin da Allah ya bamu a ji a karantar da mutanen nan a daji an ki kowa ya dawo cikin birni ya rike kuɗin shi ya zama shi to shi yasa sai Allah yake ɗanɗana wa mutane azaba ta wannan hanya kuma shi yasa Allah ya ce illa tanfiru in ba ku fito kun ba addinin Allah gudunmuwa ba yu'adhibukum azaban alima sai ya muku azaba mai daɗi ga ta nan kuma ana ɗiba sannan wa yastabdil qauman ghayrakum sai ya canja wasu mutane ba ku ba kakka ɗauka cewa dan in kana hanyar addini kakka ɗau shi yasa kullum nake faɗa na ce duk wanda ya samu kansa a hanyar addini shi na farko ya yadda falala ce Allah ya masa ya ɗora shi a sannan na biyu abin da yake ya fatan Allah ya sa ya zama karɓaɓɓe amma wallahi daga ran da kake ganin wuyanka ya yi ƙarfi in ba ka addinin Allah ba zai ba ka da kanka wanda ya fi ka babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad Muhammadin al-ahda maqalan wa hujjatan mubin al-huda lis-salikin mahajjatan ran da ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya jaziratul arab ba sai bayan da ya bar duniya addinin musulunci ya tafi wani wajen to kai ma daga ran da ka kame ka ce ko saboda wani ya ta ka harkar addinin an daina ka bari ka gani addinin ba tsaya zai ba duk abin da kake takama da shi in karatu ne sai ga wani yana nan ya Allah ya ajiye shi a lungu ba wanda ya san da shi daga ran da ka dama sai Allah ya fito da shi sai ya ci gaba da in kuɗi ne ka ce ka daina kuma sai ka ga mutane a harkokinsa na rayuwa ba wanda ake kusatar da shi ya bari ka taɓa ganin wani ya buɗe shago yana kasuwanci wasu sun ɓata mai ya rufe shagon ya ce tun da duk ƙoƙarin da yake mutane ba sa gani ya rantse da Allah ya daina kasuwancin ka taba gani in ka gama mutum ya ce ya rantsi da Allah ya bari to harkar addini ce ita ke cewa ya fasata ya bari a'a amma maslaha tana sakamai yadda nan in kana kasuwanci akwai matsala sai ka tashi daga nan sai ka canzawa amma saboda wani ya bata mare ba ka fasa kasuwanci haka ma addini maslaha na sa ka tashi daga nan gurin sai ka koma wani guri amma dan wani ya bata mare, dan ba dan shi kake yi ba asali dan Allah kake baka cewa to ai ka bar a haka addinin ka fasa wannan shine abinda Allah ya ce wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadrunahu shay'a kana ji kana kallo Allah zai canja wasu mutanen zasu ku da kuka ce ba za ku yi ba ba wanda zai cuci Allah da komai dan ya ce ya fasa harkar addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce dama idza tabaya'atum bil'ina daga lokacin da kuka kasa kuka kama ciniki na dabara da wayo wanda ya saba wa shari'a addinin musulunci fa saboda tsarinsa duk duniya ba addinin da yake da wannan tsari hatta yanzu abu fa idan ka tsinta sai da addinin ya bayani to in ka tsinta abu ga yadda ya kamata a yi shi addinin musulunci ne kadai yake da tsarin da idan za ka shigo masallaci ga abin da za ka faɗa in za ka fita ga abin da za ka faɗa shi kaɗai ka da tsarin da in za ka shiga kasuwa ga abin da za ka faɗa in za ka fita ga abin da za ka faɗa in za ka cire riga akwai abin da ya tanada ka karanta in za ka sa haka za ka shiga bayi za ka fito akwai wani arni yana sauraron program ɗin da wani malami yake na al'azkar a gidan rodi duk ranar juma'a wallahi bibiya shirin kawai ya sa ya musulunta saboda ya ce ba yadda za a wannan in dai ba addinin Allah ba bai san wani addini a duniya ba da yake da tsarin da a ce in za ka shiga bayi akwai abin da za a karanta in za a fito ma akwai abin da za a karanta amma ‘ya'yan waɗanda suke shi yasa na ce faɗa cewa akwai bambanci tsakanin na gaji addini da na karanci addini yadda yake da san shi to galibin mutuciya muke da mun gaji addini ba mun karanta addini ba wannan ita ce babban matsalar to dan haka annabi ya ce da kun kama ciniki na kasuwanci wanda ya saba ma Allah malamai suna buga misali da baya baya'atun bil'ina yau wayanda suke kasuwa da za ka tafi kasuwa yau kowace kasuwa daga cikin kasuwanninmu a tare kofar kasuwan a ce ba wanda zai fita daga cikinta sai ya yi bayani karanci babin kasuwanci ko da cikin iziya ne sannan zai ci gaba da kasuwanci a kasuwar da Allah mutum nawa musulmi za a bari a kasuwar ba fa littafi kar a tafatan sama a cikin iziya ajiyan ba wai daga farkon ta zuwa ƙarshe ba a'a kai dan kasuwa ne eh to muna so kai mana bayanin babun kasuwanci kai a babun iziya kaga mutum nawa za su fita daga kasuwar. abin da za ka koya wanda za ka nemi halar da haram mutanenmu ba sa kiyawa da haka wannan ta ja halar sai ta koma a wajensu kawai shi ne ma hallafi yadi duk abin da ya faɗo hannunsa shi ne halar haram shi ne abin da bai mai ba bai faɗo hannu ba da haka sai malamai suke buga misali da baya atun bil'ina ciniki na wayo da dabara Allah ya haranta riba to ba za a cire ba kai tsaye ba sai a ci ta inda an fitar da mutum ta ƙofa sai ya dawo ta wundo ka zo wajen mutum kana so ya baka rancen naira dubu goma shi kuma ba zai baka rancen kuɗi ba ya ce ga shi na baka naira dubu goma idan ƙarshen wata iya ka dawo min da dubu sha biyar tunda in aka yi haka kai tsaye ce ga dubu goma ka dawo min da dubu sha biyar riba ta shiga ko bata shiga ba ta shiga eh to kana son dubu sha biyar ne ce to babu amma dai ga waya kuɗin ta dubu sha biyar kai kuma buƙatar kuɗi kake sai ka karɓi wayan tun da yanzu in ka dai za ka siyar ma da wani ai ba dole ba ne a sai dubu sha biyar yadda kai ka karɓe ka sai ka juya baya sai ce to shi ka siyar mai da wayar mana nawa za ka siyar mu sai ce ka siyar mai da waya dubu goma sai ya ɗauki dubu goma su ya baka sai ya sake karɓan mai wayar sannan yana jiran kuma idan ƙarshen wata ya kawo mai dubu sha biyar wannan shi ne baya atul bil'ina ɗaya daga cikin kasuwanci na dabara da haka annabi ya ce da zaran mutane suka kama ciniki ta hanyar wayo wanda ya saba ma Allah yanzu nawa ne zaka samu a kasuwanni ni ban ban sani ba ko an amma a kasuwanni da dama haka zaka ga mutum bai da jarin ko sisi kawai sai su kafa kungiya idan suka kafa kungiya su mata rijista da gwamnati ita kuma gwamnatin Najeriya tsarinta ta maganar riba ko wannan ba matsalar ka bane shikenan in suka kafa kungiya sai su sa kalmar da zaran ka zo ka shiga cikin kasuwa suka ga alamun kai bako ne sai ya dauke ka sai kai ka shago shi ba bai da shago ba kasuwa bai da kusisi bai da kaya ga ɗan kasuwan da ita fi kwatano ita fi legas ije siyo kaya zuba a shagon shi sai kawo shi shagon sai ya zaunar da shi ya je siyo masa shinkafa da ganye da rabin kaza ta wani tokare kwano haka da kwalbar lemu sai ya ajiye in ya ajiye mai shi kenan idan mutumin zai sai kaya guda dubu ne ana siyarwa kayan nan naira dubu ne shi mai shagon idan ya sayan naira dubu asali ribarsa ba ta wuce naira ɗari biyu ba ɗari takwas shi ne kuɗin kayan shi kuma wannan da iji itaro shi zonar da shi kana kallo a gabanka za a yi ciniki wataƙila abin da zai siya guda dubun nan ya siyar masa da guda dubu akan naira dubu ɗaya da ɗari biyar biyar in an gama kai mai shago in kirga naira dubu ɗaya ɗayan kai baka ɗari bibi ce ka, shi da ya kawo shi ya kirga naira ɗari biyar sau dubu nawa ne ribarsa sa, kumanta ba ba kayan shi ba ne bai da ko kuma in mai shagon bai yadda mai bata cinikin ya ɗauke shi ya kai shi wani shagon akwai wanda suna samun kuɗi ta wannan hanyar kuma su je su dawo gida a ce ai wani yanzu yana samun alheri ba a san wuta balbal yake ci ba to annabi ya ce da zaran mutane suka fara ciniki irin wannan sai da siyarwa wacce ta saba ma Allah a ciki shine idza tabaya'atum bil ina wa akhadhtum aznabal baqari kuka kama bindin sanuwa kinaya ne na kiwo wa raditum bizar kuka koma harkan noma kuka bar addini annabi ya ce sallallahu alaikum zillan to wallahi a lokacin Allah sai ya ɗauko kasanci ya ɗora muku kuma annabi ya ce wallahi Allah ba zai cire kaskancin ba sai lokacin da kuka dawo kuka rike addini da haka saboda yanayi na lokaci kiran da nake yi zuwa ga al'ummar musulmi mu fahimci cewa ba mu da wanda zai mana gata in ba Allah sannan ba mu da gata na ƙarshe wanda ya yi wuce riko da addinin nan annabi ya nuna cewa kowane mutum daga cikinmu zai shiga rigima yana da abokai guda uku idan rigima ta taso kana da abokai guda uku bi za su watsi ɗaya ne kaɗai zai tsaya don allah kai in kana da hankali wani aboki ya kamata ka ba muhimmanci wanda ba zai gudu ba to annabi ya ce da zarar mutum ya mutu abu uku za su raka shi akwai malu wa ahalihu wa amalu dukiyarka da iyalanka da aikinka da iyalanka duk wani wanda yake da alaka da kai ban tsammanin tun da ka taso a garin malumfashi ka taba ganin an je makabarka? yadda alakar uba take da ɗa ɗa ya mutu an je uba ya ce bai yadda ba sai dai a haɗa su da ɗan rufe tare ka taba gani wannan rigimar duk wanda ke da alaƙa da kai ba wanda zai zai shige ta daga nan zai birki ballantana kuma dukiya ita wannan ba magana ake ba musamman yanzu kana tara kuɗi ɗan da ka ba ana ce maka stoki ba kaga yaronka ya zo wucewa gayu ƴan uwanshi suna alaka giwa yana muci nama wato kai uban da ka tara kuɗi Allah ya kashe ka shi hawkun kuɗin wannan yaron kake tsammanin wai zaka mutu yi ma addu'a da aikin alheri ya ce Allah kai ladan wannan ka kai zaka tashi ka gina to ba abin da zai maka amfani wallahi sai aikin ka miki wanda zaka shiga kabari da shi shi kadai ne zai taimake ka da haka kiran da nake kowannen mu ya duba tsakaninsa da Allah ya sani wacce gudunmawa yake ba addini in kana ba addini gudunmawa ta lokacinka da dabararka da ƙarfinka da dukiyarka da tunaninka kai ka sani in ba ka yi to lokaci bai ƙure ba ka yi tunanin wace gudunmawa za ka ba addinin ka kafin ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka zan yi ƙoƙari in tsaya a nan wannan aure Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da su lafiya shugabannin wannan ƙungiya ta izala wato su malam abdulkadir muna musu fatan alheri Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri wanda ba su samu ba kuma Allah madaukakin sarki ya ba su da kuma na faɗa daidai Allah ka ba mu ladan Allah kuma kada ya sa abinda muke karanta ya zama musiba a kanmu wanda kuma na yi kusakurai to Allah madaukakin sarki ya fi mana gabaki daya wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allahu akbar jazakallahu khairan Allah shi ba da lafiya yan uwa alhamdulillah mun saurari Sheikh Musa Yusuf wanda aka sani da uwa halin tafiya yake duk yadda aka yi tafiya da zama wani nufi ne na musiba da damuwa ciki da gajiya da Allah ya sanya malam ya zo da wuri kenan tsakanin da Allah da mun kwashi abubuwa da dama to amma duk da haka insha Allah ta'ala mu tara gobe in Allah ya kai mu a madrasatu mu'assasa wadda take dan fili ta alhaji hamisu salisu zatu za a yi yayin ɗalibai insha Allah ta'ala tun daga misalin ƙarfe tara na safe da izinin Allah zuwa irin goma sha biyu ɗin nan in Allah ya so ya da malam zai gabatar da lacca a gurin da izinin Allah muna fata Allah ya saka da alkhairi ah, Allah ya mai da malam da kuma tawagar shi gida lafiya ah, mu ma da muka saurara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da ya faɗi Allah ya sanya kamar yadda ya ce a ah, wa'azin da ya kada ya zama cewa musiba ne a gare shi da mu baki daya domin da mu da shi don muna tarayya ‘yan uwa a cikin wannan wa'azi na shi in mun yi aiki da abin da ya faɗi mana tabbas za mu sami tsira in ko muka kauce to wallahi mun shiga uku Allah shi kiyaye musamman irin nau'in kasuwancin da ya fara bayani a halin yanzu wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa ya yi kashedi a kai wanda a cikin shi ake yanzu da dama ‘yan uwa ire-iren waɗannan abubuwan Allah ya tawaka ah, ya kamata in kira mataimakin shugaba na jama'atun zafi da kamata suna ah, kuma shugaban wannan zon din na safar kankarar alfashi malam da shaibu insha Allah bai dan gabatar da jawabi a takaice kafin gabatar da addu'a insha Allah muna godiya da ranar da muna masa gajiya da fatan Allah cikin sarki jin masa sarkaiya da alheri tare da ba su shi kuma wannan mu muna masa ko muna ƙara masa addu'a akan addu'o'i da suka gabata wannan aure da yayi kuma da ƙara jan hankalinsa game da bangaren da Allah madaukakin sarki ya kaddare samu kansa ta bangaren aiki yana daga abubuwa da Allah ya zai shi Abubakar Muhammad bi da ya ta kiran yan uwa musulmi cewa su shiga da irin waɗannan ayyuka musamman ma irinsa irinsa waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa su ka samu tarbiyya tun kafin samun aiki. Tun mun fara gabin alama. kuma muna fata tsawon abin da Allah madaukakin sarki ya tsara na rayuwa cikin wannan aiki da mukamai da za a dafa domin wani lokaci a ci gaban nan adam kuma ci gaban matsalar to muna addu'a Allah ya sa ci gaban kai kuma zama ci gaba na maslahohi na rayuwarka da addininka da kuma al'ummarka kuma muna maka fatan alkhairi tare da sauran abubuwa kwarai da santuwar yanzu kuka shiga wannan aiki akwai bukatar ku ƙara jajircewa da tunanin irin abubuwan da ya kamata ku yi na alaƙanta rayuwarku da wannan addini na musulunci da jajircewa wajen ayyuka domin ci gabansa da kuma al'ummar wannan kasa da aka danka amana ta gari wajibi ne ku fahimci cewa waɗannan abubuwa guda biyu su ne manya-manyan matsaloli a kawo Jami'in addini na musulunci da allah madaukakin sarki mana ni'ima mu da ku gaba daya da kuma amanar wannan ƙasa da al'ummar da ke cikinta muna maka fatan alheri kwarai da kai da amaryar da ma sauran anguna da amare muna ruwa. Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure da sauran aure da musulmai gaba